A hadakar kungiyar makiyayan najeriya ta miyatti allah ta ko zargi gwamnatin jihar taraba ne da cewa tana yi wa 'ya'yanta ɗibar karamar haukaciya ta hanyar hana su zuwa jihar taraba batun da ko suka ce ma ba za su kyale ba alhaji husaini yusuf baso da ke zama mataimakin shugaban kungiyar makiyayan a najeriya ya ce fa ba za su amince da abin da ke faruwa a jihar taraban ba abin da muke bari a abin da ke faruwa a taraba muna allah wa dare da wannan abu saboda dakatar da wannan abu in abun ya gagara har gaban mai girma shugaban allah za mu kai wannan magana in ya gagara akwai akwai matakin jari'a amma ba za mu yarda da a kori filani daga inda suke ba a ce wasu kabila su dawo su zauna wurin a mayar masu wannan ba gaskiya bane ba da manomi da makiyayi abu daya ne duk kiwo da noma abu daya ne saboda haka sai dai su zauna tare kuma a samu zaman lafiya wannan ce ya kamata to sai dai kuma a martanin da shi mai da gwamnan jihar taraban Dare disan isa ya kuta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya kuwa musanta zargin da kungiyoyin makiyayan ke yi ne wannan labari ne kawai ni dai a yakacin sani na shine na san cewa ba wani mutumin da yake a korewa ne jihar taraba part of nigeria ne don haka ba wani da yake da iko ko kuma gwamna ba zai ce a korewa ne a korewa ne ba security ne suke aiki mutane su zo da ta'addanci da da activities na criminal kuma ana so a ba ne ko ba dan taraba ba dole a kama shi kuma in an tabbatar yan garin sun tabbatar shi mutumin da yadda yake tada fitina ko barawo ne ko mai satan zanu ne ko masu satan mutane ne dole a ɗauki mataki a kansu to wannan ya zama shi ana horon mutum to kome mai rundunar 'yan sandan jihar ke cewa ne game da wannan takaddama dsp joseph kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya yi bayanin cewa. a bayan da wannan labari ana koyewa wannan dokar kasa ta wa kowa wannan yanzu an da labari ana hana wani dan kasa ya zo zo na to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da wani direban safa mallakar kamfanin tstc ya gamu da ajalinsa sakamakon harbin da wasu suka yi a hanyar ukari a wani lamari da ke da nasaba da rikicin da ya auku a gindin dorawa batun da direbobi ma ke dangantawa da faɗan kabilancin da ya kici ya cinyewa a kudancin jihar taraban a nan gefen yankin ukari a specialist hospital rasu yana dawowa daga abuja direba ne na ts kawo yanzu ma da ya tuni rundunar 'yan sandan jihar taraban ta tura jami'anta domin binciken wannan lamari kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar ke cewa Taraba State Transport Corporation ana tuhuma 'yan tukunne suka buɗe rufe wuta kuma waɗannan mutane da suke aikata wannan abubuwa ah, samu kama su amma kamun isowa 'yan sanda har sun bar wannan wurin sun tsaye da cikin daji. Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.